DW taɓa kalashe. Zindirma shi ne ya yi zandar. Zindirma ko kowa ya san mahalbi ne daga sunan shi ne aka samu sunan zandar. Kuma an kabi da magaram kamar ka ce dama girmi wai nama ne na barewa. Kenan duka abin wannan halbi ne shafa. Alaƙa tsakanin masarautun gargajiya na Afirka da mafarauta alaƙa ce da ta samo asali tun iyaye da kakanni. domin kai ana iya cewa mafarauta su ne ummal haba'isal kafuwar garuruwa da dama a yayin tafiye-tafiyensu na harbi birnin zandar da ake kira da magaram na daga cikin manyan masarautun gargajiya masu ɗumbin tarihi a jamhuriyar niger kuma mafarauta suka kafa shi shekaru da dama da suka gabata kafin zuwan sarkin farko malam yunus a 1731 domin martaba wannan al'ada da ke zaman gimshiki a tarihin birnin da magaram an shirya wata kasaitattar haɗuwar maharban afirka wacce aka yi wa taken festival international de chasseur shirin taɓaka lashe da ke tsokaci kan batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa zai dubi a yau alfanun farauta a ƙasashen afirka da kuma alaƙar da ke tsakanin mafarauta da masarautun gargajiya sunana muhammad tijani hassan ni ke jaye da akalar shirin na yau magaran gama da kai kabarin kakannin sa da magaran dama yakin da magara ba da bakin mutum ba za su yi da turan shi ma sun san da magaran cikin irin wannan yanayi na kaɗe-kaɗe da kuma nuna irin saddabarin maharba ne aka gudanar da haɗuwar mafarautan afirka wacce aka shafe kwanaki uku ana gudanarwa a filin kokowar gargajiya na birnin da magaram. inda mafarauta 'yan mangada suka baje kolin ire-iren hikimomin da suka gada iyaye da kakanni. Alhaji Sanusi na Kandari, shamakin sarkin da magaram ya bayyana dalilan da suka kai su ga shirya wannan haɗuwa. da ma matsayin farauta a tarihin birnin na da magaram. Haɗuwa ce ta duniya ta mahalba. A nan wurin kun ga mutanen Benin, kun ga mutanen Mali, kun ga mutanen Najeriya, kun ga mutanen Cote d'Ivoire, Senegal. Zandar suna ne mai tarihi, zindirma shi ne ya yi zandar. Zindirma ko kowa ya san mahalbi ne, daga sunan shi ne aka samu sunan zandar. Kuma an kabi da magaram, kamar ka ce dama girmi wai nama ne na barewa. Kenan duka abin wannan halbi ne shafa. duk inda dan badamagara yake da dan magara na isili to mahalbi ne shi ko mahalbi a yanzu jarumi ne sai yan geri tunda mahalbi shi yake zuwa dawa dawa ko akwai kura dawa akwai zaki komi dai na jin tsoro akwai sha dawa kun ga mahwarin da aka yi wannan sallah ta mahalba an da magaran dan galgajiyar mu ce mun gade ta kuma mu mahalba ne mafarauta daga kasashe da dama na afirka ne suka haɗe da takwarorinsu na nijar albarkacin haɗuwar da ke a matsayin karo na farko kuma a cewar alhaji sanusi na kandari farfado da wannan al'ada da ke neman subucewa na daga cikin dalilan shirya wannan haduwa abin da muke so mu gwada ma jama'a kun san kakanninmu sun bar mu tarihi da yawa wanda iyanan kwance amma yanzu zamani ne ya zo na abin da iyaye da kakannu suka bar mu mu huto mu gwada mu gwada ma bature mu ma muna da ilimi to kun ga ma'anan mu ma mu huto duniya ta san mu ta san gargajiyar mu mu shiga cikin UNESCO akwai mahalbin anan da zai kirayi barewa ku ga da gudu ta zo gaban shi ta yi tsaye akwai mahalbin da in yayi tari zai ma zabuwa haka da a cikin jinin su ne gada suka yi kuma duk ran da aka ce ma wannan dan gado ne iya da uwa iya da uba iya da kakannu ya gada gado babun wasa bane kuma sai dan halak masu iya magana ke cewa ranar wanka ba boyon TV albarkacin haduwar ta birnin da magaran mafarauta 'yan gado sun fito kwansu da kwarkwatarsu domin baje irin basirar da suke da ita ta ababen al'ajabi da suka shafi harbe-harbe da bushe-bushe sai dai bayan farin ciki game da shirya haduwar mafarautan sun nuna korafi game da rikon sakainar kashin da magabata suka yi wa wannan al'ada lamarin da ya saka ta a hanyar bacewa baushi ibrahim shine sarkin mafarauta na da magaram mun yi murna da aka tara mu haka amma ni wannan abu sai kare tsaye kawai ni ji shi abin da sai sa gushe rishin kulawa ba kula mu ba ba a duna wani abu daban da za a ce a kula da mu saman da shi inda ana haka ai da ba haka ba da mun ji daɗi kuma baya da ta ɗauka yanzu duk bayan mu sai ma muke sa su suke wani abu su dan ba su gaba mu mun ci gaba su sa ta yi haduwar dai ta kai haɗuwa domin hatta da mata mafarauta ba a bar su a baya ba Safiya sarkin fada kallabi cikin raunna ta bayyana yadda take rayuwa cikin wannan al'ada ta farauta da kuma irin alfanunta a gare ta. Kyan wanda ya gada abu ya zama ko shi kadai aka aiwa ya zama dan gado. Akwai maza da yawa a gidanmu amma ni kadai na hutu kuma ban wasa ba hal kwanan yau sai da na je kasa. Ba nan zandar ba yau ko ya mai aka je wanda dai aka nuno abin tarihi ya kama sunana. Mamman Alasan wani mafarauci da ya fito daga kasar Dogo a jihar Murya. ya shaida mana kaɗan daga cikin irin bajimta da saddabarin da suka nuna albarkacin wannan haɗuwa da ta ƙayatar da dubban 'yan kallo. Mun nuna wasa ne irin na galgajiya wanda muke kamo 'yan mata sai mu tsaye da su mu ɗumke su da dare kowa ya gansu an huda ciki ya huto ta baya daga ciki ake huda sai ya baya a rika jan shi ko ina gashi na ya huta ko ina kuma wannan abu ne na Allah ai duk wanda ya ce babu asiri kenan babu Allah mun riga mun roƙo wurin ubangiji tun iyaye da kakannu muke wani abu kuma sun aihe mu sun koya mana mun gani mun ɗauka kuma wani mun ɗauka wani ba mu ɗauka ba a ciki ana tare ne da shirin taɓa kalashe haɗa danƙon zumunci tsakanin mafarautan da magaram da takwarorinsu na sauran sassan afirka na daga cikin makasudin wannan haɗuwa kuma a cewar sanata ibrahim ida sardaunan sarkin katsina da ya halarci wannan babban biki da sunan sarkin na katsina haɗuwar ta ƙayatar da su matuƙa daga lokacin da muka shigo nan abun ya ba mu sha'awa domin mun ga cewa lalle ashe akwai wasu jinsi na mutanenmu wanda suke ɗaukaka al'adunmu na gargajiya mutanen da magaran da mutanen eh, niger republic kun ci kwallo domin saboda kun nuna cewa lalle ba za ku taɓa wasa da al'adar gargajiya ba sai dai mu ce alhamdulahi ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka wannan al'adu namu mai martaba sarkin da magaram alhaji abubakar umar sanda wanda haɗuwar ta gudana a ƙalƙashinsa ya bayyana ta a matsayin hanya mafi cancanta don inganta al'adu da zumunci. Wannan abu ne wanda yake ba a taɓa yin shi ba na farko ne, kuma dalilin wannan yin abu shine domin tunatarwa da al'adunmu na gargajiya. Saboda haka waɗannan mahalba da suke nan za su gwada muku hikimomi daban-daban abin da suka gada domin kada mu bar al'adun saboda haka muna kira ga dukkan jama'a su kawo musu goyon baya a nasu waje su ma hukumomin bariki sun kawo jinjina ga wannan fasaha domin a cewar wakilin gwamnan jihar da magaram tsarin ya yi daidai da tsarin shugaban kasar Nijar na farfado da al'adun gargajiya cewa da Renaissance cultural. Wanda suka kirkiro wannan fasaha muna ba su goyon baya ɗari bisa ɗari saboda wannan shagulgula a bunƙasa su a ci gaba da yin su shekara bisa shekara. Dan bunƙasa al'adunmu na gargajiya shugaban ƙasa muhammadu isufu ya ƙirƙiro da minista na raya al'adunmu na gargajiya kenan abu ne mai muhimmanci in muka raya al'adunmu na gargajiya za mu gyara tahiyanmu. Tsawon kwanaki uku da aka shafe ana gudanar da wannan haɗuwa mai taken Festival International de Chasseur. An nuna abubuwan ban mamaki da dama da suka shafi saddabaru da sauransu masu tada tsime. lamarin da ya ƙayatar da dubin dubatar 'yan kallo. Masu sauraro a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin. A madadin wakilinmu na birnin da magaram na Malam Hammi da sauran abokan aiki. Muhammad Tijani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.